يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك يوم لا ربا منا يمتينا بيو ga watan ramadana watan albarka watan da allah subhanahu wa yake raba aljanna watan da allah subhanahu wa yake in sabayi daga wuta zuwa aljanna ubangiji muke roƙo ya dace da mu duniya da lafiya karatu da muke yi na yamma na maza a cikin wannan wata mai albarka a cikin wannan masallaci mai albarka jiya mun karanta aya ta goma sha hudu da goma sha biyar a cikin suratu ali imran za ka mun fara bayani a kan aya za ka ubangiji mahalittinmu yake tarar da an kawata wa mutane san mata da yara da kuma tsarin dukiya na zinare da azurfa da kuma dawakai masu alama da dabbobi wal harfi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kawata mutane san noma to da ka duka wannan ababen ka duka duka ababe ne wanda suke faruwa a duniya idan mutum bai ba a hankali ba sai ya kasance duka cikin da mutum daga Allah subhanahu wa ta'ala ka shi ne Allah ki ta zalika mata'ul hayatid duniya wallahu indahu husnul ba lallai wannan ababe duka ababe ne na jin daɗin duniya amma kyakkyawan sakamako kyakkyawan makoma tana wajen Allah ne subhanahu wa ta'ala da ka yi mulka sarki ta bani sarata ne kullum lissafafu wa zina wani lokacin san yara wani lokacin san yara yana kasancewa saboda alfahari wa zina da kuma ado fawuwa dakhilun fi hada da aka iya ya kasance san yaran da kake yi ya kasance dan ado ne ya kasance dan alfahari ne ya kasance dan nuna isa ne to da ka ya shiga cikin wannan abu da Allah ya faɗa wata ta ya koyi tafsirin nasar wani lokacin mutum da kanta yana san yara ne saboda ya yawaita zurri'an shi ya kasance yana da yara da yawa وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم sannan kuma ya ce ya yawaita al'uwa manzan Allah tsira da abokin Allah tabbata a gare shi mimman ya abudu Allah wahdahu la sharika lah cikin wanda za su bauta wa Allah cikin zuri'an shi wanda za su Allah shi kadai ba tare da sun Allah wa da wani abun tarayya fa hada mahmudun mamduhun to irin wannan mutumin da kace yake da irin wannan niyya to lallai wannan abu ne na yabo ana yabon mutum akan haka kama sauta fil hadith kamar yadda aka yi tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ta tazawwadu alwadud alwaluda ku mata mataye alwaduda wanda kuke son kuke son to kaga nan ba magana yi auren dole kenan in ba ta so a bari in ba ya so a bari manzan tsira manzan yake cewa ta zama da ko a wuri mata da suke son su suke son ku alwaluda masu haihuwa masu mai haihuwa fa in inni mukafirun bikum al-umama yau al-qiyamah tabbas ni da yi alfahari da yawan al'umma ta ranar tashi alkiyama amma ba nan ya kasance mutum yana da ikon ciyar da yara bayan ya kasance mutum bai da iko ya ce ai zan Allah ce ta zawwatul waduda alwaluda fa inni mukasirun bikum al'umma wa mulkiyar ba a ko aure mata da suke so suke sauku zan yi alfahari da yawan al'umma ta ran tashi alƙiyama ka sani san Allah zai alfahari da yara wanda suka hanke na gari duk yaran da bai kasance na gari man san Allah wallahi ba zai alfahari da shi ba da wannan ya nuna kenan lallai babban haƙƙi ne babban aiki ne a gaban iyaye mahaifiya da uba wajen tarbiyyar 'ya'yansu akan tarba na gari akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka idan mutum yana son yara na gari mun dade muna faɗin haka ya kasance mutum na farko da mutumin da kasance yake son zuriya ta gari to na farko shi ma ya kasance mutum na gari idan mutum ya kasance mutum na gari to da izinin Allah Allah subhanahu wata'ala zai taimaka mai zai agaza mai wajen samun zuri'a ta gari mahalicin ya ba mu labarin wani bawan Allah a cikin suwatun kan zai ke cewa kana abubuwa masu saliha mahaifin wa'annan yara ya kasance mutum ne na kwarai ka, sannan kuma ita zuri'a ta gari idan Allah ya baka ita ko Allah zai hada ka da kai da zuri'a ta ka cikin gidan aljanna ثم أسكن سورة طول كتير والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم لم نسك إيمان واتبعتهم ذريتهم بإيمان فلننظر أثبتهم بإيمان سد إيمان ألحقنا بهم ذريتهم دام هذا أكل ذريعة أتنجنا الجنة الله كان أمو ذا ذريعة ذا إياه ذا دنجم أتنجنا الجنة wama alatnahu min amalin min shi wa tarko mun tawaye musu wani abu na cikin ladan aikin da suka yi za ka idan mutum ya kasance na gari ƴaƴan su kasance na gari to Allah zai faranta masa aljanna zai faranta masa rai a cikin gidan aljanna sai ya Allah ya haɗa kawunan su baki ɗaya a cikin gidan aljanna idan ya kasance aikin baban ya fi na yaran sai Allah ya ɗaukaka darajar yaran ya kai matsayin baban don Allah ya faranta wa baban da yaran rai idan ya karanci aikin yaran ya fi na mahaifinsu sai Allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka mahaifin ya kai matsayin 'ya'yan shi don Allah ya farantawa mahaifin da ya rabai hanya ta biyu ta samun yara na gari shine mutum ya zafi uwa ta gari uwa ta gari ya kace 'yar ebo 'yan duniya ka ebo 'yan layira wacce take fatan Allah subhanahu ta'ala ya ji kanta wacce duka umarninta da dukkan aikinta tana ban Allah ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta badadiya ce ba mana kunya ce za ta ka saba mai uwa ta gari kira san da na gari manzon mu annabi Muhammad ya wajen Allah tabbata ga da shi ke cewa lalle ana auren mace ce saboda ababe guda wuri ana auren ta saboda kensa ta fi kowa kyau a gari babu da bidan ka aure ta kai abin da kake so kenan ana aurenta da matsayin babanta ana aurenta saboda dukiyar da ya kasance take da shi amma kuma lauda ana aurenta saboda jiyarsa manzan Allah ke cewa lallai ina maka wasiki ka zaɓi mabuciya addini ko da hannun kare jakata hanya ta uku yin addu'a ma da cin mai kyakyawa sa raka ibadi an nifa in ne idan bayi na suka tambaye ka dangane da ni to lalle ni a kusa nake ujibu da'awata da'i idza da'an ina amsa addu'an bi addu'a a lokacin da ya kasance ya roke ni Allah yake cewa wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama sannan yana cin safahu bayan Allah na gari masu tsoron Allah ibadur rahman tana cewa Allah ka ba mu cikin ƴaƴanmu da zuriyarmu wanda za su sanya ya mana ido abu na gaba ya kasance a kiyaye sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ana kwanta da uwar wannan yaro yana taimaka wajen samun ƴaƴa na gari abu na biyar idan mutum yana son ɗa na gari to shi ne ya kasance mutum ya kiyaye wannan yaro a lokacin da mahaifiyar ta ɗau cikin wannan yaro kana daga cutar da ita duka maganar banza yana tasiri wa yaron da ke cikinsa sannan daga cikin ababen da ya kamata a kiyaye idan yaron ya zo duniya akwai wani hadisi wanda bai inganta ba duk da wasu malaman hadisi Allah musu albarka ya ji kansu baki daya suke cewa hadisi ne hasanun da gairi ma'ana a kira sallah a kunnen yaro na farko kunnen shi na dama a kira mai sallah kunnen shi na biyu a tara kama hikimar haka zan iya kasance kalmar tawhidi da ta Allah da alamomin addinin musulunci su ne za su kwankwasa kunnen yaro sannan kuma ya kasance wannan kiran sallar zai yi tasiri a zuciyar wannan yara sannan abu na wani malamai suka ce amfanin kiran sallah a kunnen yaro zai ya kasance a kori shaidan daga wannan yara annabi mu annai muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa babu wani yaro da aka haifa shi a nan gidan duniya shi shaidan ya kawo mai ziyara za ka lokacin da ka yaro ya tsara iyu. to shaidan ne ya zungure shi a wannan lokaci abu na gaba idan muna son zuriya ta gari shi ne ya kasance lokacin da aka yi ziyara. a yi wa yaron taniki ba na a samu dabino a tsawona ya kasance ruwan dabinan ya fara shiga cikin wannan yaro wanda yana cin kasarwar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma bayan yaro ya zo gidan duniya a zaɓa mai suna na gari ka sa mai mubarak ma'ana mai albarka mubarak mai albarka to kaga za ka yi ta ganin albarka ka sa mata hanan kan nufin rahama da jin kai sai ya kasance ka yi ta ganin rahama da jin kai a jikin yariyarka a wasu lokacin da kasance ka ja ko wani suna na yayi wanda ke bai da asali watakila ma wani sunan zagin allah ne ka saka wa ɗansa to lallai suna iji ibrahim a cikin tuhfatul mawdu da ke cewa suna yana da tasirin gaske ga yaro Allah muke riko da ta da mu duniya da lahira to kaga dai fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tazawwadu wadudal waluda fa inni mukasirun bikum al umam yawm qiyama tabbas manzon Allah zai yi alfahari ne da ƴaƴa na gari wanda suka ba Allah suka manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gari shi أراد كم هاتم المساوي إمام القاسم الله يرحمه سوى وأما البنون ففي مسند أبي يعلى عن أبي سعيد مرفوعا الولد ثمرة القلب شو أما يرد ألا أنبتا زين للناس هم بالشهوات من النساء والبنين شو يا را لن يبتم مسند إمام أه مسند أبي يعلى daga abi sa'id bin khudri sahabi dan albarka Allah da shi ke cewa Allah ce al waladu samaratul qalb lalle yaro shi wata samara ta zuciyar mutum Ba ma'ana tana ta zuciyar mutum yaro yana ta zuciyar mutum ta samu nutsuwa wa innahu majbanatu sannan shi yaro yana ta kauce ya tsoro yana sa ka tsoro za mu ban kanta yaro yake sa mutum ya yi tsoro ma ba khala sannan yaro yana hana mutum ya sadaka kullum tunaninka ya za ka yi ka gina wannan yaran kullum tunaninka ya za ka yi idan kamar duniya kar wainnan yara su tozarta mafisina sannan kuma lallai shi yaro yana saka zuciyar mutum sai bakin ciki malaka cewa an yi jiminu abahu anil jihad zai ake yaro yana saka bayan fishe tsoron zuwa wajen jihadi dan idan yadda wajen jihadi an kashe baban yaron zai zo tarzarsa babu wanda zai lura da rabar yara sannan wa yamtani wa abahu min al-infaq fi ta'ati khawfa faqri yaro yana saka mahaifin shi yakin sadaka saboda baban yana tsoron kar wannan yaro ya kasance yayi talauci bayan baban ya kuma zuwa ga Allah wa yakunu abahu limardihi khawfa mautihi sannan kuma baban yaro yana bakin ciki a lokacin da yaron yayi rashin lafiya ko kuma a lokacin da ya kasance yaron bai da lafiya in ma lokacin da bai da lafiya ya kasance baban yana zuwa idan ya mutu yaron ce tozarsa ko kuma ya kasance baban yana ganin wannan yaro shi kadai ne dan shi idan ya rasu zai ji baki ciki wa qad qala ta'ala lallai Allah ba da tun wanda kuke faɗa mana inna min azwajikum wa awladikum adwan lakum fahsaru tabbas cikin matayenku wa auladikum da ma'ayanku aduwan lakum abokan gaba ne gare a zaro na ga ku kiyaye sai da Allah sannan Allah subhanahu wataala yake cewa inna wa amwalukum wa auladukum fitna wallahu inda ajrun tabbat ya'yan da dukiyan mu fitina ce a gare mu wallahu indahu ajrun azim lallai gwagwaban lada mai girma yana wajen Allah ne subhanahu wataala ba shakka ya'ya a ce isa Allah yake jan hankalin mu ko da yaushe kana karatu kana karanta alqur'ani kana tafiya da karanta sai Allah ce maka ya ayyuhal ladina amanu la tulikum amwalukum wala auladukum an zikrillah ya ku wanda ku imani da Allah kar ku sake ƴaƴanku da dukiyarku su shagaltar da ku daga ambatan Allah subhanahu wa ta'ala Allah muke riko yana ta zamo duniya da lahira a wata aya Allah ke ta ai wannan na amanu ko an fusaku wa ahadikum nara wa quduha an-nas wal hijara ya ku wanda kai imani da Allah ko an fusakum kiyaye kawunan mu wa ahadikum da iyalan ku nan daga daga wata wuta wata nautan alaiha mala'ikatun a cikin wannan wuta akwai wasu mala'iku giladun shidadun masu taushi ne masu tsani ne la ya suna Allah ma amarahu ba sa saba Allah dangane da umarnin da Allah ya ba su wa ya fa'aluna ma yumarun suna aikata abin da Allah ya umarce su da shi da haka abin da ya shafi mata Allah ki da ta abu amma da sa'u fa fi tsayi ma taraktu ba ne ni fitnatan adarnu ala rijal min nisa za Allah ki ta wata barin wata wata na ba a baya ta wacce take cutar da maza fiye da mata ofis ka samu na gwamnati za a ce sakatariyarka mata ce a kawo mata a matsayin sakatariya za ta zo ofis jikinta babu komai sai wani ƙaramin ɗan gare wai ita ce sakatariya a ofis to kaga na shakka wannan fitina ce da aka maza Allah ka taɓa bar wata fitina a baya ta ba wacce ta fitar da maza fiye da mata malaka ta ummal qanatil muqattara fa fiha ayatun qabl malaka cewa amma abin da ya safi tarin dukiya na kawata mutane da aka yi shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala kalla innal insana yatgha tabbas lallai mutum yana dagawa yana girman kai yana nuna isa har ra'ahu staghna dan ya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya wada tashi, a wata aya Allah ke cewa idan amna al insani a'rada wa la'a janibi idan ya kasance muka yi wata ni'ima ta dukiya a araba sai kaga yana juya baya Mana ita fa ma wa rasuwar batar mithlul gina babu abin da ke gare da girman kai da nuna isa da kafafa fiye da dukiya lokacin da mutum ya samu dukiya za ka ga yana nuna isa wa mutane za ka ga yana ɗagawa yana ganin dukiyar da Allah ya ba shi da dawama alhalin ya manta da tarihin dukiya ne dukiyar ta farko ta Allah ce mahalicin mai ke cewa wa min malin lahin a taku ko ba ku daga dukiyar Allah wacce Allah ya ba ku ita sannan kuma ita dukiyar ita ajiya ce duk lokacin da karanci Allah ya baka dukiya to tabbas kani ba akwai ranar da za ta zo a ce dacen da ya yi dukiya don haka lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mutum dukiya ya yi kokari ya bi Allah da wannan dukiyar ya taimaka wa kusantan shi ya taimaka wa kwamtan shi ya taimaka wa addinin Allah saboda dukiyar ba ta dawama dan ya kasance rabon shi a cikin wannan dukiyar shine abin da ya kasance idan Allah ranar shi alkiyama ya tarar da ayyuka da yana alkhairi dan ya kasance zuciyar shi ta samu nutsuwa Allah ya faranta mai rai da ayyukan alkhairi da yi malaka cewa amma alkhairu amma kai. فقد تكون على صاحبها وزرا ساي واللغة يكسن كي سود واكن سترن كي أمتين ذنبي جماعة بوتن إذا ربطها فخرا ورعاء إذا يكسن كي يا دور ونند واكن دان الفاني دكما يا أما إذا يكسن كي ya ɗaura waken ne don Allah da taimakon addinin Allah tabbas Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi lada a kan wannan aiki a nan imamu sautsai mai rahmatullahi ne yake cewa daga da wannan aya zai ke cewa karar ulama'u malaman musulunci allah ya mutu rama suke cewa zakar allahu ta'ala arba'atu asnafu min almal a cikin wannan aya ta goma sha hudu ta cikin suratu ali imran allah ya zaɓi ya ambaci sunfofi guda hudu na dukiya kullu nau'in min almal ya tamawwal bihi sinfun min almal kowace nau'i daga cikin wannan nau'i guda hudu idan ka ɗauke su za ka ga mutane suna neman arziki da wannan dukiyar suna neman arziki da wannan dukiyar ma da za an warke fidda amma zina ne da azurfa fayutamawar biha a tujar za ka ga 'yan kasuwa suna neman arziki da shi wa kainun khairul ba amma ku da wa kai masu alama fayatamawar biha al-muluk za ka ga sarakuna masu mulki su suke neman dukiya da wannan da wakil wa amal am amma dabbobi na nima ma'ana abin da ya shafi rakuma da shanu da kuma sauran dabbobi ganana fayar tamawar biha ahalul bawadi za ka ga 'yan ƙauye suna neman dukiya ne da wannan dabbobi na wa amal harafu amma abin da ya shafi noma da kuma abin da ya shafi noman ƙasa fayutamawwalu biya ahlu rasasik mala yake cewa masu neman dukiya da wannan su ne mutane da suka ce bakake da kuma mutane da suka ce yan gari fatakunu fitnatu kullu sunfin fi nau'in ladhi tamawwalu mala yake sai ka ce butunan kowane nau'i daga cikin wannan sunfi guda hudu na dukiya sai ya kasance a cikin nau'in da ya kasance aka nemi dukiya da shi fa amma sau amma su yara amma su mataye wal banuna da yara fahimta fitnatu liljami fitina ce ga dukkan kuwa fitina ce ga mutum da kai ke neman arziki da azurfa fitina ce ga mutum da kai ke neman arziki da dawakai fitina ce ga mutum da kai yake neman arziki da dabbobi fitina ce ga mutumin da ya kasance yake neman fitina daga noma ya Allah muna roƙonka ka raba mu daga fitinan mata da fitinan yara da fitinan dukiya da dukkan kowace fitina a nan gidan duniya za ka ubangijin ma da sun lokacin da ya amfata wannan ababe mutane suna san wannan abubuwa suna san wannan ababe to na sosai a cikin rayuwarsu to amma hakan shi ya kamata sai Allah ki ta zane ka ba wani hayati duniya ai wannan ababe da ka ambata muku jin dan duniya ne sannan ita duniya ba ta dawama duk yadda mutum ya kasance ya rayu a duniya dole akwai radare kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala shi Allah yake fara mata Allah wal akhiratu khairun laka wa wal akhiratu khairun wa abqa lalle gidan lahira ita tafi alkhair wa abqa sannan kuma ita ce mai wanzuwa da haka Allah subhanahu wa ta'ala yake fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle duniya ba ta dawama بيتا ولم يوقع كتوى ولو اشتعل فانتم الفين بعدها ولا بد من يوم تسير إلى القبر ولا يدخل الفردوس إلا من اتقى يؤدي حقوق الله في الصين والجاه yake cewa rabi ta alfasu ma alfai da ya kai bawan Allah wanda Allah washe duniya ya shagara da duniya da a ce Allah da ya raya ta kai shekara dubu a gidan duniya sun ma alfai ba da ha sannan Allah su ba ta ya kara ka shekaru dubu biyu a kan dubu ɗaya da mara dubu uku to wala budda min yawmin tasiru ila al ba makawa ba makawa tabbas akwai wata rana da za ka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wala yadkhulu fi sawfa illa man ittaqa malamin yake cewa ba mai shiga aljanna fi sawf sai wanda duk tsoron Allah yu'addi huquq Allah fi sirri wal yana ba da haƙoƙin Allah fi sirri wal jahri a bayyane da kuma boye da ka imamun fulɗa bi a cikin aljami ya ke cewa faɗin Allah zalika mata'ul hayati duniya ai ma yutamassau bihi fiha wannan yana ci abin da ake jin daɗi da shi a gidan duniya sun ma ya zahabu wa la ya buka sannan sai wannan abin ya tabu bare da goma ba bare ya tabu me bare da goma ba wa hada min tafhiru fi dunya wa tarhibu fi al-akhirah wannan magana ta Allah subhanahu wa ta'ala wasu ya ce mana ai wannan jin daɗin duniya ne a cikin wannan aya akwai lallai mutum ya kasance mai zuwa da gidan duniya kar mutum ya kasance ɗan duniya mutum ya kasance ɗan lahira wata ragaibu mafi akhira sannan akwai kwadaitar da mutum wajen ya yi aiki tukuru don samun lahira saboda nan gidan duniya mun zo dan wani itisas ne za mu kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala rawa ibnu majah wa ghayruhu an abdullahi ibn umar ibn maji ya rawaito zama wani shi daga wajen sahabu manzan allah dan albarka abdullahi dan umar allah da shi da mahaifin shi ne ke cewa lallai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna wa duniya wa sa'un lalle ita rayuwar duniya na fajin daɗi ce walai fa min mata'i duniya shay'un afdalu min mar'ati salihah sannan a jin duniya babu abin da ya fi ya ya fi fifiko fiye da mata ta ga mata ta gai wa fil hadith ya wasu wani hadith maza Allah ke cewa idza hasbi dunya ka Allah ka kaurace wa duniya sai Allah ya soka ka so duniya sai Allah ya kika ka kaurace wa duniya sai Allah ya soka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ta aifi mata'iha min al-jahi wal mali zaid ala farur ma'ana ka kaurace wa duniya na matsayoyi da ake baka a ce kai ne mai matsayi kaza a duniya wadda fitina ce wal mali zaid ya kasance kuma Allah baka dukiya ƙari akan bukatarka akan larura ka ita ba fitina ce manzon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa laysa li adam haqqun fi siwa hadi al-khifat manzon Allah ke cewa dan adam bai da wata larura a nan gidan duniya face wannan ababe guda abu na farko baitun yaskunu dan adam a duniya bai da wata bukata balle bai da wata bukata sai gidan da kan sai dai samu ya tsugula gidan sai ya rufa kanshi asiri wa wari a auratahu da kuma kayan da rasar da mai al'auran shi kada bai mai al'auran shi kada ya kasance ya albazaran shi wani saka kaya kada ya haka wa jinsu jikobin wa ma sannan manzo da ake cewa da kuma wani dan biredi da zai samu ko kuma wata yar mata da zai samu ya ci ya kasance ya sha da ruwa wannan ne bukatar shi a takaice abin da manzo Allah ke faɗi dan adam bai wata bukata a gidan duniya kwace awa bai guda uku abu na farko ya kasance ya samu gidan da zai tsuguna abu na biyu ya samu kayan sakawa abu na uku ya samu ɗan abincin da zai sha gidan duniya so da duniya ba waje ne na zama ba mun zo ziyara ne sannan kuma da mutum banta wannan hadisi imam muslim ya imam muslim ya fitar da shi malika ya zo kuma daga cikin hadisin mai tsada ibn ma'ajiyar sannan an tambayi sa'ad ibn abdullah bima yasqulu ala al-abdi tarku dunya wa kullu shaw da menene bawa zai samu saukin barin duniya da gudun duniya da kuma dukkan sha'awar duniya qala yake cewa bi tashaghulihi bima ya bihi bawa zai samu kwanciyar hankali ne a lokacin da ya shagalta da abin da Allah ya umarce shi Allah ya umarce mu da bauta ne zuwa gare shi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Zan hada cikin mutane da nisan aljanu ba kawai sai da kawai cikin Allah da wata mu bautawa Allah wani ce manufar mu ta zama a gidan duniya ba wani shi ne a ci a sha a cike ciki ya kasance a kasa bautawa Allah subhanahu wa ta'ala har ba mutum idan ya kasance cikin ya shiga ya kasance ya iya makara ba dai zai bautawa Allah subhanahu wa ta'ala akan lokaci ba ubangiji muke roko ya dace da mu duniya da lahira mahalicin mu yake da cewa kula ona bin kun da khairu min zalik ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka fada muku shin na ba ku labari dangane da abin da ya fi alkhairi dangane da wancan ababe da muka ambata muku a baya na mataye da yara da tarin dukiya lillazina inda rabbihim lallai wanda suka ji tsoron Allah suna da wani matsayi a wajen ubangijin suna da wani sakamako a wajen ubangiji sakamakon nera ne a a jannatun ta jirimin tattalanta wasu aljannoni ne wanda mai ke gudana a ƙarƙashin khalidina biya suna masu dawama a cikinta duk lokacin da kasance aka ci kana da wata ni'ima sannan kuma ni'ima ta kasance ba ta dawama akwai damuwa da ka da Allah subhanahu wata'ala ya sa aljanna ni'ima ta ba ta dawama da akwai damuwa da ka Allah yana kawo aljanna sai Allah ya ce wa 'yan aljanna na fiya suna masu dawama a cikinta wa azwajun mutahara sannan ko suna da mataye mutahara wanda suke tsarkakaku ne daga jinin al'ada tsarkakaku ne daga gazanta tsarkakaku ne daga majina wani tsuwarun min Allah sannan kuma suna da yarda daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana Allah ya yarda to kaga wannan yarda za mu zo makaranta hadisi daga wajen manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi sallam yake cewa ita wannan yarda tana cikin mafi dadin abin da yan aljanna da su samu a wajen Allah subhanahu ta'ala Allah ya ta zawo basiru min ibad lalle Allah subhanahu ta'ala bai tsinkayen bayi ne yana ganin abin da bayi suke aikatawa to lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya abuta wata ababe na baya da muke bayanin su sai Allah ya ji hankalin mu sai kan sai kar mu shagalta kar mu shagalta da rayuwar duniyar nan ta hana mu daga ambatan Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ke faɗa mana ke cewa shin ba za mu ba ku labarin abin da ya fi dukiyar da mata da yaran albarka alkhairi a wajen Allah sai Allah ke cewa lallai wanda suka ji tsoron Allah Allah ubangijinsu suna da wani sakamako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan sakamakon ita ce aljanna aljanna sun fi zau wata shiga sannan kuma na su a ciki to kaga Allah subhanahu wataala ana dan tafiya sai ce masu tsoron Allah idan ka duba manzon Allah kullu sai zai fara magana yana cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane mu ji tsoron ubangijin mu wanda ya halitta mu daga nan daya sannan manzon Allah ce ya ayyuhan ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ku wanda kai imani da Allah mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah sannan ya ƙaya cewa ya aiwar da zai awar taɓullaha wa ƙunu ƙaunin sadida ya ku wanda kun imani da Allah mu ji tsoron Allah sannan kuma magana ta daidai magana ta daidai magana take tana kan tafarki na gari kan tafarki na Allah da haka da ga Allah sauta na yana yawaita an batan tsoron Allah subhanahu wataala haka azumi da muke yi mun da zai muna faɗa muka ce lallai azumi daga cikin abin da mutum zai fita daga wannan jami'a wannan makaranta ta azumi shi ne mutum ya samu hudu na tsoron Allah Allah ke cewa la'allakum tattaqun don mu samu guzuri na tsoron Allah subhanahu wata to kaga muna cikin watan tsoron Allah sannan kuma Allah yake cewa lallai wanda suka yi tsoron Allah suna da aljanna wadda kan ce mai ke gudana a cikinsa za ka Allah a cikin alkurani ya muna gwani da mu nemi guzuri na tsoron Allah Allah ki ta tazawwadu fa inna khayra da taqwa mu yi guzuri lalle mafi alkhairin shi ne na tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alƙawari ke tare da mafi fitin mu a wajen Allah me karamci a wajen mu me matsayi madaukaki a wajen Allah A shi ne wanda ya fi tsoron Allah mana wanda fi tsoron Allah to ya fi wa matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni ya kasance mu dinga taimakekeniya wajen yi wa Allah biyayya da kuma tsoron Allah subhanahu wa ta'ala an tambayi ɗaya daga cikin magabata talqu ibn habib Allah mai rama lokacin da aka tambaye shi akan mai tsoron Allah yake cewa a taqwa tsoron Allah an ta'amala bi ta'atillah kai aiki da tsoron Allah kai aiki da yi wa Allah biyayya ala nurin min Allah abu kawo na suke daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala tarju thawaban lahi kana fata kana burin lada da wajen Allah subhanahu wataala wa an tatruka ma'asiyatillah sannan ko kamar saban Allah ala nurin min Allah abuta wani haske daga wajen Allah subhanahu wataala takhafu iqaballah kana tsoron ukuwar Allah subhanahu wataala dakar Allah subhanahu wataala ya ganka wajen da ya hana ka kar Allah subhanahu wataala ya neme ka wajen da Allah ya baka umarni masallatai Allah subhanahu wataala ya umarni sallah kar ka sake baya cikin tsoron Allah Allah ya neme ka a masallaci ya rasa ka baya cikin tsoron Allah subhanahu wataala Allah ya neme ki a makaranta bai ganki ba amma a same ki a wajen diji wajen sambada wajen gujewa Allah subhanahu wataala ذاك فإذا نهاك أن تجلس في مجالس يغفر فيها بآيات الله إذا الله يورجيك إذا الله يهنيك كرك زونا أو وجاجا لك كافر آيان الله ويستهزأ بها كانت أنا أيوة آيان الله إذن لأوجه سكر الله يبنك أوجه haka idan Allah fatala ya umarce ka kasance a cikin masallaci don salloli guda biyar da juma'a kada Allah ya neme ka a masallaci ranar juma'a ya kasance bai barka ba kar Allah ta wata ya neme ka a sallan asa ya neme ka ya rasa ka kar ka a rasa ka idan kai haka ka sa wa Allah su bani wata warci magabata ki ta kalli zunu wa ta gairo ha wa tuka ya kai ba Allah musulmi ka bar zunubai kananan su da manyan su wannan shine tsoron Allah wala aunar bi'ukum bi khairu min zalikum للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله سنيك واصنع كماش فوق الأرض الشوك يحضر ما يرى يا كيف الله أدونية تدل تفيا كمرمة mutumin da ya kasance اكن tafiya yana tsoron kar wannan ƙayar ta taƙa shi wala tahqiran da sabiratan innal jibala min al yake cewa ya kai wa Allah musulmi ya kai wa Allah mu'mina kar ki dinga rena ƙananan zulman da kike yi lallai shi fa dutse ya samu ɗaukaka ne ya samu girma daga yashi ma'ana shi dutse ya fara girma ne daga ƙananan tsakowa har kana ce ya girma haka ƙananan zuban da kake aikatawa kana ganin ƙanana ne kana ganin ai babu laifi kana ganin allah mai fara ne mai jin kai da haka sai mutum ya wayi gari ya ga wannan zarban sun lullube shi sun zama manya-manya allah muke roƙo ya ba mu ikon jin tsoron shi da haka wata rana umar ibn khattab ya tambayi sahabu manzan Allah ɗan albarka ubai ibn wasaf dukkan Allah ya tada su kan mai tsoron Allah sai ubai ibn wasaf yake ce mai hal a akhasta yawman tariqa jaza shauki ya kai sahabu manzan Allah ɗan albarka sayyidu umar ibn khattab khalifan manzan Allah na biyu shin wata rana ka taba tafiya a wata hanya mai kayoyi hanya mai kayoyi na na'am yake ce mu eh wallahi na ta wata cewa hanya mai koyi wata rana ƙala fa amin tafi fi ya kai a wannan hanya lokacin da Allah ya hada ka da wannan hanya mai ƙaya ya kai da wannan hanya ƙala ke cewa tamattashammartu wa hazirtu yake cewa wallahi na ɗana na naɗa farjan lena ne ya kasance na ɗada tsamara sannan kuma na kasance ina tsoron kan na taka wannan kayar za ka ubai ibn ka'ab sabi na albarka yake ta umar ibn khattab fa za ka taqwa wannan shine tsoron Allah subhanahu wataala kamar yadda kake tsoron wannan kaya haka ya kamata ka yi tsoron Allah subhanahu wataala kada ya kasance Allah subhanahu wataala ya kama ka a wajen da yana ka zuwa ibn mas'ud sabi na albarka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah subhanahu wataala ya ba shi ilimin tafsirin da littafin Allah sannan ya da ta'ayoyi da tsorori masu yawa daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ban manta ba in wasu zai ke cewa a khasnu a rasulallah sallallahu alaihi wasallam saba'ina sura wallahi na ɗau sura bayan sura har guda kawai daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka atambaye shi akan ma'ana faɗin Allah ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ku wanda kun imani da Allah mu ji tsoron Allah matuƙar ji tsoron Allah tun da Allah ya ce wa tsoron Allah su ne 'yan aljanna to la shakka ya kamata mu sami ya san me tsoron Allah za ka yi ma'anar wannan aya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ku wanda kun imani da Allah mu ji tsoron Allah matuƙar ji tsoron Allah za ku sai kita tsoron Allah an yi ta'a fala yusa tsoron Allah shine ayyuhal ladina fala yusa kal asabu Allah a yi wa Allah biyya kar a saba Allah wa an yi fala yusa a ambaci Allah kar a manta da Allah musamman muna cikin watan aljanna watan albarka watan daren lailatul qadr watan itikafi watan da Allah yake yin tabahi daga wata zuwa aljanna me wata ambatan Allah fala yunsa kar mu manta da Allah wa an yushkar fala yukfar ai ta gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a akan ni'imomin da Allah ya mana kan mu kafircewa Allah subhanahu a akan ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya mana da haka ubangiji ya mana wasu tabbas tsoron shi Allah yake cewa qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah Allah yake cewa tabbas mun yi wasiti ga al'ummar da muka ba ku littafi kafin al'umman manzon Allah wa iyyakum da ma ku kan al'umman manzon Allah da da su baki daya alistakullah dukkan wuri tsoron Allah kaga tsoron Allah wasu ya ce ta Allah ga mutanen farko da mutanen ƙarshe za ka imam furtubi na albarka Allah mai rahama ke cewa al'amur bi takwa kana amal da Jami'in, umar shi fa umarni da tsoron Allah wannan umarni ne na baki daga dukkan al'umma Ƙara ba'du al wasu ma abota tashin ilimi suke cewa "Hadin al-ayatu yariha ayyul qur'ani kulliha wannan aya akan ta ne ayoyin alqur'ani suke kai ko go baki da sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farin jakada tsira da mutum Allah tabbata gare shi ya fada wa abi dar yake ce mai haythu ma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake wa asbi sayyi'atan hasanatan tamuha sannan ko kya aiki mai kyau a bayan mummuna kan muhuha sai wannan kyakkyawan aiki ya sa mummuna wa khaliqin nasa bi khulqin hasan kai ɗabi'ancin mutane da halayya mai kyau kai zama da mutane zama mai kyau a anguwa a kasuwa a aji ne a ko'ina a wajen karatu ne a duk inda tare da mutane kai zama da su zama mai kyau sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa sabon shi wata rana cikin hadisin irba ko ibn sariya manzo Allah ke ce muku sai ku bi Allah azza wa jalla ina muku wasiti da tsoron Allah madaukakin sarki sannan Allah kuma wa ta'ala yake faɗa mana lallai masu tsoron Allah su ne Allah Allah ke cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun ala musawara inna awliya Allah lallai waliyan Allah yan gasan Allah لا خوف عليهم ولا هم يحزنون باب طورو تتررس ولا هم يحزنون سنن براسي وكتكي سوى من سورة الله سوى وليا الله الذين آمنوا سوى ولدك إيمان إلى الله وكانوا يتقون سنكم سكجي سورة الله سبحانه وتعالى أو تعالى الله كتوى إن أولياؤه إلا المتقون للي ولي الله مسوى الله su ne masu tsoron Allah walakin na aksarahum la ya'lamun sai dai wafi yawan mutane ba su sani ba in ji Allah su subhanahu wa ta'ala to da ga Allah ke cewa yake fada wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka fada musu shin ba baran fada muku abin da ya fi yara da mataye da dukiya da muke kokarin tarawa ba sai Allah yake cewa manzo Allah lil ladina taqaw ila rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar lalle wani suna tsoron Allah a wajen ubangijinsu suna da aljanna wanda kowa mai ke gudana karkashinta wa azwaj mutahara sannan suna da mata ya farkaza ku wani ridwanu min Allah sannan kuma suna da yarda da wajen Allah subhanahu wataala da ka damu tsaya nan gobe idan Allah subhanahu wataala ya kawo mu za mu ga matakai na tsoron Allah subhanahu wataala da kuma fa'idodi na tsoron Allah subhanahu wataala da kuma tsoffin masu tsoron Allah subhanahu wataala da kuma hanyar da ya kamata mu bi dan mu samu tsaron Allah subhanahu wataala dan ya kasance Allah ya karbi azumin dan ya zama sai Allah subhanahu wataala a karshe ya ba mu aljanna firdaus Allah muke roƙo da ta da mu duniya da lahira Allah muke roƙo ya karbi ibadan mu da muke a cikin wannan wata mai albarka ya Allah mu roƙonka ka sa mu cikin bayan Allah wanda aka yanta su daga wutar zuwa aljanna a cikin wannan wata idan har yanzu mu cikin cikin ba ya Allah mu roƙonka wannan dare na uku wata Ramadan wanda muke ciki يا الله رحمتا كتامنا كيم باين الله ولا انت اخذك وتدعو على الجنة سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر وأنا أن الخير في العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الماء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لكل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك برسالة وعطوا على ذلك اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء من الأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الجنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك رب العالمين الله تقبل صلاتنا وسجودنا وركوعنا وسائر عباداتنا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا إن ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين